haba ku bari in gwada muku ba zancen mijin hajji na ku zan dora masu ma matan ku abinci su ji daɗi imana eh? eh, ba su dai za su koma cuisine ba no <laughs> hakai saboda lofa soyayya ta ƙara ƙarfi bari in gwada muku kaɗan gina aka ware magana doguwa yau eh? hmm. Kai! Ake so mana maza kuma. an ce maza ba su yi abinci ba ka imar haka ake so maza ko kuma ha in matar ku tana da ciki ko ba ta laya ku zo kizin sai ka yi mata abinci lahiyayye amma sai ku zo kuna kunye kowa ba ki ba ta laya ko tana da ciki ku zo sai azaba kashi ku ji eh, na abinci Moi, la famille, moi, j'aime, moi, salam, moi, kai. Non, moi, je vous je vous tam tam, je vous. Just. Eh, eh.